jama'a masu kallo da saurare mu da warhaka mu da sake saduwa a wani sabon mu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda yana shiga cikin kowane kabila ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa a tsakanin kabila da kabila mu kawo nan domin mu walwale jale da tabawa shiri ne wanda yana ilimantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda kuma kama yadda kun sani shirin najeriya da ya harshe dambam yana kokarin shiga cikin kowane kabila mu yi musu cakulkuli domin mahimmancin kabilun da muna da su a ƙasar mu najeriya akwai kabilun da muna da su wasu kananan kabilu ne wasu manya ne amma al'umman duniya ba su san da su ba to muna tattauna hanyoyin da zai abi domin inganta kabilun da muna da shi a kasar mu Najeriya baki daya to wanda kowane durba ni ne Abdullahi baban Yusuf dan Yamri Hasawa nake jagorantar shirin to a tare da ni a kowane durba din kamar yadda kun sani bana bana ci ni kadai akwai na hannun dama na inda wasu suna ci nemi kefa <laughs> wanda tana da suna bilikate idan kun ga dama zai ku ce mata professor idan kun gan dama zai ku ce mata barista idan kun gan dama zai ku ce mata doctor idan kun gan dama zai ku ya kiranta ambassador duka dai ah, ita ta dai amma ba zai aji mutuwan cirki a bakina ba bari ku ji cikakken sunan duk da in zai tafada tana cire wasu daga ciki amma bari ku ji daga bakinta ina wani mu masu kallon mu da sauraron mu sunana esther liman biya esther liman, liman biya eh. sannan a wani bangaren kuma fa sai kuma me akwai asita a ah, ni ban san da wannan ba suna na asita a ah, to bara asita ka tabbe suna na asita asita mm. <laughs> to kin ce ba sunan ka ba gashi na ce asita kuma kin kin ga na maka wayo ah, ko a kai ba tsoho ba to bi da suke kira na ka jiwe wannan farin din ne menene idan na kina ganin shekarun da yana da shi yanzu in ba yi ba ya zai yi mutum ya dubu shekarun wannan ai shekaru ya tofi asita sita ga ferin gemu duk ne ka gemu tun fere fere gemu ne ne ne wisdom ne ka sa kira wisdom inji we me na kira fasara ko me inji we inji we inji we jini mun ga jiya yo ga yau mun ga muna kokarin ni ngobe ah, da kan jiya ya ki sami ah, ba tufa bane wannan kawai dai yakan zo ne kawai sannan bayan asita kuma akwai ah, wani suna my wife to be hey Hey, eh, my wife to be. Ah, ah, ah, men, hey. We asita. Bellington be kadwala. Mm. Mere ne ya sa idi na magana wife wana sai ka bi sai ka mere da abun kamar muna wasa ne. Dama me yake ke? Eh. An riga an e kula aure. Na yi mafarki muna eh, so ya farki. Eh. So daya. Eh. Na ce mishi kuma je mafarki sai ya ce ya mafarki har ya gan cewa akwai yaya. Eh. Kai mafarkin ka din nan. sai dai ka koma eh amma baka ciki farin ciki me bari ki jifa asita idan zai ka yi aure mm. to da ka yi mutum da ka mm. Mm. ni da kai ne ai ah, juna ah, ne ni ba ni eh. ba ni da kai kulu kulu mụ na ke deke kise halina ide ni mutum kirikiri ne oh, oh, oh, asita kinse ni ide ni ba mutum kirikiri ba ne mm. asita kinse ni to kuma kinge ide zai ka siya megida ide metum zai siya mutum mm. ya tabbatar da ya siya wanda ya sai halin shi ehe eh si ta ce mage ba zai ta a mage saboda an ce we we eh shetan da ka sani ya fi eh yana kira malaika da baka sani ba eh to ni ne ban san shaitan ba kene ke sai <laughs> ana karin magana ne ko eh, eh. amma a sita ke san menene wala yau kin yi kyau kamar ya kin kara kyau akan wanda kina da shi da gaske ina faɗa maka wannan magana din ko wanda yana jin haushi yana bikin ciki wala ya ganka ya san cewa in fact haka sanarwa son kowa kin wanda ya rasa amma kuma mata in inyamri son kowa ki wanda ya rasa amma mata in ban bata magana ban gana ne ba na bata magana din inyamri gaba daya eh a ni ma son inyamri inyamri a sawa na son inyamri ah, kuma kene kina kira kai hadin ke eh kin da kin kenan ah, ban ce wai bana so sa kabiri kabiri din na mutu se ka bis ne mana kabiri din na mutu se ka bis abu de kin ci annan kin ba da shawara kimba desha were were akin idinzi ayaule yina de ke ahada kerefi de kerefi kabila wana ye yaule wana mata e eh, wana kabila kabila wana ye yaule wana kabila sobode mehimenchi ha di nke de mna deshi akasa mu Nigeria mm-hmm. ba ka ba ne ma akasa mu ne sana ce ba na sun yamre ama yanzu kuma sobode ni ba kai yamri ne sobode yanzu na yi gejere ko eh rana din kice wait wait now rana abudeka ce saboda ka yi shot idan na a idan ya hale da kai idan na zo a si na nemata sai ga ya kafin kele kokolonka haba asita ba ruwa ala da wannan na yi wannan abu rana da ya abu da na alfahari da shi hmm. mama na controller takra ni ta ce abdullahi na ce eh ka gị asịta nwa nnamdị demuta nishina so e, e, butuluchi ya ha dakasị ka ka dị asịta pụ ya ole mm. ninadore maka gị ndị ka je ka dị mata my mommy only mommy i have controller eh? eh, njiwe aịta na so mutum mutum ne wonde na so kirki ah. kuma yana so a hada zumunci birin gaya maka a gidan na kisim aure nawa ne aka hada eh, eh, eh, da colleague an hada aure da aure ni ma ya hada na wani naki zai mm. je na yi rawa ma kosa wala kisan kisan da yana yi sai na koya rawan batram kisan batram <laughs> rawan ku mm. ne batram zai koya inda ana yi batram an cokirin yamato a ya baye wani mai zaka na yi Allez, va. kina ji ba asita to asita kama yadda kin sani eh, a ranar durba da ya wuce eh, eh, wannan shiri na najeriya da ya harshe dambam mm. ya yi ya bakin kokiri inda ya kama wato daya daga cikin prince ya ce prince wato yaron mai surota kenan mm. to da mun kama mun kawo shi nan ba wai ana kama irin namiri gaskiya ba fa <laughs> mun zo da shi ana wanda a cikin alkawari da muka yi ma masu kolo da saurare mun ce in Allah ya kawo mu a ranar durba na yau zai mu ci gaba daga inda muka saya akan yadda muna tattaunawa akan tarihi akwai abubuwa da dama wanda muna so mu tattauna akan eh, kabilan shi amma zaki tuna da kabilan da mun kawo a'a na tambayan ka ne mana saboda watakila kabilan ibibio ne ibibio ashe dai kwakwalon ka ana ja asita ashe kako so a maganganun da mun yi da shi mun tattauna kadam sai lokaci ya to mun yi alkawali akan ala ya kawo mu yau zai mu dora daga inda muka saya akan tarihin ibibio wanda zai har zai mu doko dangantakan da yana tsakanin su da wasu kabilun da muna da su suna mawakatan juna da su to ala da ikon shi gab da zai mu shiga cikin program wannan sai prince ya kira mu akan cewa mu yi hakuri sannan mu ba masu kallo da surare hakuri akan cewa bai zai samu daman shiga cikin shiri a yau ba saboda wasu ya musulsulul da suka shiga gaban shi mm. amma in ala ya da ranar duruba mai zuwa zai iya bakin kokari don ya halarci wannan gida kuma cikin shirin najeriya da ya harshe dambam don mu ci gaba mu kuma dora daga inda muka saya a ranar durba da ya wuce to haka ya sa eh, muka gayyata daya daga cikin eh, wato daliba mai sani makama wai sita ku ne maukata a hausawa hmm. ana ce daliba mai sani kama aiki koko daliba mai da ya makama aiki ne ya san makama aiki <laughs> slangs na hausawa ke da ya san makaman aiki da ya san makaman aiki kai ala sirki wallahi asita kina burge ni wallahi talai ina gen kazin ji ina ji dadi mm. ina gen kazin ji kata na ya konta mm. ina gen kazin gen manufanci na na yi ina sabo saboda in kara furki kuma na ce har a furki a furki kuma muna so abu ya tabata ya zama gaskiya a a kada wa eh they need they my wife asita the only wife i have the only asita in the town the only asita they can get fake ne na you be the real mm. asita mm. asita Yamri, asita eh? you say i had asita the Yamri, as i dollar asita the Yamri. asita Yamri, asita eh ya fi dadi enyamiri eh, asita Eh, idan na saya mota abu da zan sa eh, kenan sunanka ya eh, za a shiga sunana ya zama saboda a dunga turgudu a tsakanin masoya juna mana a ganin ka yanzu kana da wayo sosai ko menene ya hada wayo an san cewa nyamiri suna da nyamiri na da wayo ko ganin ka yanzu kana da ba magana wayo bane in ana yi magana ya aule ba magana wayo a aule ah, ina so gane ne yanzu kana gan kaman kana da ba magana ba magana wayo bane asta magana gaskiya ne maganan gaskiya ne so abu da ke faruwa a sita a yau tun da bakon namu bai zo ba bari mu wuyi al'amura yau da kullum tun da wannan shiri na najeriya da ya harshe dan ba mena da fadi muna tattauna wato muhimmancin al'adun da muna da shi ne cikin kabilun najeriya kai har da wajen Najeriya fa sannan muna tutuna hanyoyin da zai a sami zaman lafiya da hadin kai sannan muna tutuna mukan sa maulidi akan wani abu da ya shafi al'umma baki daya to a yau tun da a wancan lokaci ma mun iya bakin kokari mu karasa mauludin da muka kawo akan yadda ana amfani da matasa akan bangan siyasa in bai manta ba ko to amma dai shi ma wancan din bai mu karasa ba to a yau zai mu dora daga inda muka saya akan yadda matasa mu suna bari wasu daga cikin yan siyasa saboda ba zai a ce duka ba fa duk wani mutum da kika gan a cikin mutanen sai ka samu mutum kirki kuma sai ka samu mutanen da ba na kirki ba idan wasu mutane ne sun aikata abubuwan da ba shi da ca to kar ka yi jam'i ka ce ai mutane ka koko kabila kaza sun yi kaza kabila kaza sun yi kaza kabila kaza sun yi kaza a'a mm. ba zai a faɗi haka ba dole abin mutumin da ya aikata abin da bai kamata ba a ce wane kaza shine ya aikata ba wai a ce a'a kama eh, beju sun yi kaza ko fulani sun yi kaza ko ko hausawa sun yi kaza duka bai kamata ba ina a asita bari mu koma ga irin matashiya te mana fishin biki game da da ya kamata matasa su bi musamman da muna mera ce approaching yadda muna shiga yanzu mun fara shiga bangaren siyasa yawa muna shiga bangaren siyasa to dole mu ringa dorawa akan yadda matasa mu zai su hankalta bari mu ji cikakken sunanta daga bakinta mai albarka mhm. assalamu alaikum sunana hafsat abubakar hafsatu abubakar mhm. hafsatu abubakar mamana kenan to absatu ke daliba ne wanda yana sani makaman aiki sannan kuma kin shiga cikin shiri wannan na najeriya da ya harshe dan bam wannan kusan shine na biyu bari mu ji eh, lokaci da muka sa maulidi ne maulidi a kan wato eh, eh, yadda ana amfani da wasu matasa a kan bangan siyasa bari mu ji ta bangaren ki ya wani shawarwari zai ba matasan nan kuma ya ya kamata matasan nan su zama a su na matasa musamman da muna muna muna muna muna dumfara zaben da zai a yi a shekara ne 2023 gare ki eh, haka ne gaskiya matasa inda aka kira mutum matashi mm. yana so yana nufin mutum ne wanda yake kamar wanda ya mallaki hankalin kanshi mm. a kowane lokaci mm. matashi in dai za a ce matashi ne bai kamata ma a ce matasan mu a yanzu har a gobe suna kansu a matsayin bangar siyasa ba bai kamata ba saboda mene ya kamata a ce a yanzu sun yi tunani sun samu natsuwar da za su fahimci cewa bangan siyasa ana yin shi ne na ɗan lokaci kaɗan a dina kamar a ce bai fi wata ɗaya in an yi na wata ɗaya to wannan shekara hudun ba fa bangan siyasan za ba siyasan za jan hankali na dai ga matasan mu abu ɗaya ne ba bangan siyasa ne zai ba su abin da suke so ba a'a su yi amfani da nazari su yi amfani da hankulansu ga baki ɗayansu su tsaya su zaɓi cancanta ba su fito a'a ai faɗa da ku a'a ku yi wancan abin ku yi zaɓe kaza duk ba shi bane a yanzu kirana a wurinsu shine su tsaya su zaɓi wanda zai ya cancanta wanda zai kasance ya ɗauke su ya kai su matakin da suke bukata su samu a rayuwa amma ba wai mutum ya baka kuɗi a yanzu bayan 'yan watanni ganin shi ma ya gagare ka ba kira na dai a gare su guda ɗaya ne su tsaya su yi tunani su zaɓi wanda ya kamata a ce sun zaɓa wanda zai ɗaga matsayinsu sama ba wanda a yanzu za su ɗaga matsayinsu sama zai su hau jirgin sama kenan in ya tashi kuma sai ya bi su da kura ba su tsaya su yi nazarin wa ya kamata su zaba wa ya kamata kuma su tsaya su ga waye ya kamata ya kasance musu shugaba wanda zai leda ɗinsu sama a rayuwa ba su ba ba iyayensu ba ba 'ya'yansu ba hatta mu ma mu san su cewa mun zaɓi shugaba abin da ya kamata a ce a yanzu kenan a zutuka tana na zuwa amsatuwa masu kiri magana sun ce matasa su ne kishin baya bayan al'umma duk lokaci da ya kace matasa wannan sun zama mutanen kirki to ana sa rin al'umma wannan tajalu jalu ta zama mutanen kirki amma idan matasan wannan suka beri suka zama mutane da wasu suna ce mutane banza wanda ba sa yi abun da ya kamata to al'umma wannan ana tunanin fa akwai jala to banda misali bangan siyasa wannan da matasan su ne ana amfani da su duk inda kaji an ce ana aikata yanzu akwai rashin tsaro da ya yi yawa musamman zika ji a arewacin najeriya an yi kaza an yi kaza mutanen da ke aikata abubuwan da bai kamata ba wannan daga ka duba su ziki ga matasa ne wannan idan matasa mu sun ci gaba da aikata irin wayannan abubuwa da ana yi amfani da su wurin bangan siyasa ana yi amfani da su wurin aikata zona siye kina gani ya al'umma zai ta zama ba za ta kasance al'umma masu ci gaba ba mm. ba za mu ci gaba ba amma in har ana so matasan mu su daina bangan siyasa su daina duk wani abubuwa da za a ce na rashin da'a ko na rashin kirki to sai an yi musu abu daya sai an tallafa musu na farko wasu da dama suna wa'annan abubuwan ne ba shi da aikin yin da zai yi ya zai yi a rayuwa zai ga idan na dan yi wannan abin na dan kwana biyu kwana uku ne ko hudu na dan samu abin da na samu yawa zan dan ci wani abu ka gane amma da shugabanninmu za su kasance sun samu mu wa'innan samari namu ko matasan namu kowanne a ce yau yana da ɗan abin da zai yarfa rufa ma kanshi asiri ba za a yi bangan siyasa ba mm. ko kaɗan ba za a yi shi ba mm. amma in har a ce yau matasan ma matashi ɗan shekara 33 34 35 ya kasance yana gida wani lokaci zai je yau mama ba na abu kaza ita ma an bata da shi shi ma ba shi da shi shi da ya kamata ya tallafi gidan bayi da shi to ta ina za a fara wannan abu zaka ga shi yasa mafi yawanci ake rinjayar matasanmu da kuɗi amma inda suna da aikin yi suna da abubuwan da ya kamata nasu wanda ba sai aikin gwamnati ba ko na hannu suke da shi ba za su yi bangar siyasa ba ko kaɗan ba za a samu hakan ba a sita yadda ana amfani da matasa wannan a cikin bangan siyasa doki dole in za a yi siyasa nan sai an sa matasa a ciki Eh? to bayan an yi siyasa din su yan siyasun da suna tasa wannan matasa a gaba ina ganin idan da suna nema mu suna ba su ilimi a maimakon a zo a kin ina sai a sita a sita sai kin yi shugaba a sita a maimakon abin su suna irin wannan abun kina gani idan ana dokan su ana ba su training me ana ce training ana ba su ana koyar da su hanyoyin da zai su dogara da kansu kina ganin da har yanzu an samu ai na ganin an siyasa da da su samu da an samu su rashin aiki yanda ta ce rashin abun yi ne rashin aiki ne so in an zuwa ka nan ba su dan karamin gudu an an da resu da shi zaka ga ko sun yadda sun je sun siya kayan sha kawai su mm-hmm. fara masifa amma da ce kamar ba su kudi an ce zo yanzu me kake so ka yi dinki kake so kana so ka fara sai da shago ne kana so ka koyan gyaran takalmi ne mm, kana so ka eh, takalma kana so ka koya eh, me ana kira sai da akuyoyi ne sana a birkete amma a sita ni in zan ba in zan ba matashi shawara mm. ni a bangare na kasuwanci abu ne da yana da kyau amma akwai abubuwa da dama wanda sana'a ne na hannu yanzu akwai yadda zai ka koya ka kirkiri abu ka yi shi da kanka misali yanzu idan na baka naira dubu dari biyu na ce ka je ka yi sana'a ban koya ma yin da zai kayi sana din ba zai ka kashe kudi ne kashe ne kare an lokacin da ana ana ana ana ba da rance a wasu suna ce na covid-19 ko na menene menene da sauransu akwai wanda na gani a sita mm. da an ba shi wannan kudi kisa menene ya siya mm. sai ya siya wuyo kudi na da ya siya wuyo kudi na sai ya je ya siya katon katifa sai ya gyara ya jala dakin shi oh an yi fenti a jala dakin kawai ya zama cikakken gaye yanzu magana da yana yi babu kudidin wayo kudina babu kudin da zai a sa mishi eh, eh, eh, mai babu gaba da ya koma yanzu daga shi ya zama babu badulafu hmm. ba wannan ba wannan ba kudi kuma ba abun da ya siya din gashi kudi bai da wuyan kashewa to amma me dukkan kantan sana ne hannu wanda ana zai ka koya ma mutum musamman yadda muna da yawa a cikin al'ummarmu mu yanzu misali daga an yi magana waya sai ka je an ce china daga an yi magana yanzu abun mamaki a kasa mu nigeria watakila allura wana idan sai a yi amfani da allura sai an tafi kasan china maimakon a yi su yan siyasa nan suna da dama da zai su iya kirkiran abubuwa me zai hana ku doka matasan nan da sun mara muku baya kun je kun ce sai wane sai wane ku sun mara muku baya har kun kai matakin da kuka kai me zai sa ba zai ku doke su ku kai su kasashe da suna yi irin wayannan abubuwa su su yi shanan ba yanzu idan rigan da kin sa me wata kila daga china ya zo me zai sa ba zai a no ma muna buga misali ne a sita a si injinan da suna dinka riguna din a tura wannan matasa namu muna da yawa su je su ko ba wai a ce kowa sai ya yi akwai wanda suna graduate ne amma ba su da aiki amma me zai sa bayan karatun da kana yi ba zai ka koya wannan sana'a ne hannu sannan ka kawo shi eh, ka saka ba eh ka kawo shi inda zai ka zo ku taimaki kai da kai amma sai a bar matasa wannan idan sun to eh, eh, abu dustbin idan an an zuba wannan an wuce sai shekara ya zo kuma a fara kiran su ana amfani da su eh a ba su abun da bai kamata ba su sha wannan su sha wannan a karshe su je su lalata rayuwarsu sai ka zo ka wuce da babban mota a ce shege wani kalmar da suna amfani da shi kenan ce hey ya ai ku mu ne wallahi talai ai kud maimakon wancan fa mutum ne a sita yanda kake kai ma mutum wannan ma mutum ne hanya da ya biya zaba wannan mutum da ya mulki abun nan kai ma ka yi iya bakin kokari ka bishi mana mm-hmm. eh? to amma sai ka bari ki zo na ki yi kete kawai idan an zo kawai sai dai a baka kwandala 20,000 50 ko da an baka 1 miliyan idan baka san da zai ka sarrafa 1 million dinan ba ka shi lokaci kadan sai ka neme shi ka rasa eh Uh, <laughs> apusatu wa beri mu kuleta bangaren ki ya kamata ki dan jawo hankalin matasa na alabari shi sai mu da hada da ne asita saboda lokacin na ga <laughs> gangari da yana ta daga mun hannu eh, me ka basu shawara na kirishe musamman matasa na da wurin kauce ma wannan eh, ilan banga siyasa da zuwa biyu magana da zai kayi. haka ne gaskiya ko da ake cewa kasar mu babu da shi a yanzu mm. in mun yadda ba mu da shi to za mu zauna ba mu da shi mm. amma in ba mu yadda ba mu da shi ba ba za mu taba zama ba mu da shi ba mm. matasan mu abu ɗaya zan gaya musu shugabanni ko wani ɗan siyasa yana amfani da mu ne kawai na ɗan lokaci kafin ya ci zaɓe amma duk wanda zai ji shawara ko kuma zai ji abin da aka faɗa mm. ya yi haƙuri da bangan siyasa ya zaɓi cancanta shikenan a sita me zaka rufe mana dishi zan ce matasan mu cewa kowa ya taimaki kanshi mm. abun hannunka kudin da ka ka samu ta wurin aikin hannunka mm. ta wurin zufanka zai fi maka daraja da wanda za a baka don ka je ka yi bangan siyasa To masu kalo da surare wanda suna iya magana sun ce eh, kukan kurciya. <laughs> Ku ne Hausawa. Eh, ga kiran waya masu kiran waya zai mu ba ku hakuri saboda lokaci bai ba mu dama mun doki wato wayoyinku ba duk da wanda sun turo sakonni muna ba ku hakuri a madadin wato rankata kap. shugaban wannan kafa ne DITV da Alheri Radio Dr. kim Baba Ahmad a madadin shugabannin gida din tun daga sama har kasa su a madadin injiniyoyin da suka hada mu da ku muke cewa ku ci gaba da kasancewa da wannan shiri na Najeriya daya harshe da babuna baba Uwa Najeriya, mu yi Najeriya.